This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 20 ga watan Janairu. Ranar da ake rantsar da sabon shugaban Amurka kuma tsohon shugaba Donald Trump. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanun labarai. a yau ne za a rantsar da donald trump a matsayin shugaban amurka na 47 bayan da ya lashe zaben shugaban ƙasa a watan nuwambar da ta gabata a karon farko a tarihin amurka zababben shugaban amurka zai karɓi bakuncin shugabannin ƙasashen waje Joe Biden ya kammala wa'adin mulkinsa a matsayin shugaban Amurka, inda ya yi kira ga Amurkawa da su fatan samun ci gaba mai ɗorewa. kamar yadda aka ji yau fa ake rantsar da zababben shugaban amurka donald trump a aladance an saba gudanar da wannan taro ne a kofar yammacin majalisar dokokin amurka amma kasancewa wannan bikin rantsarwa zai faru ne a daidai lokacin da birnin washington da kewan suke fama da sanyi hakan yasa shugaban kasa donald trump ya bayar da umarnin a mayar da wannan biki cikin zauren rotunda da ke ginin majalisa. Za a ji waiwaye wai a adon tafiya game da rantsar da shugaba a Amurka. Wani abun kuma tarihi da za a kafa yau idan Trump ya dawo shine yana cikin shine na biyu a cikin tarihin shugabannin kasashen amurka wanda suka taɓa yin shugaban ƙasa suka faɗi zaɓe na biyu suka dawo kuma suka sake tsayawa suka ci za a ji hasashe kan tasirin wa'adin trump na biyu za a ji fashin baki kan yanayin waɗanda trump ya zaɓa su zama jami'an gwamnatinsa da irin alkawuran da ya yi da dai sauransu. uwa uba za mu kawo muku ɗan takaitaccen tarihin Trump da mataimakinsa James David Vance ko JD Vance a takaice. Don haka shirinmu na yau ka cokan kan batun wannan rantsarwar ne. Saboda haka ba za mu iya kawo muku shirin ciki da gaskiya ba a mana aikin gafara. Kafin nan dai ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya. a yau ne demokradiyya amurka mai ɗimbin tarihi ta miƙa mulki ga shugaban ƙasa na gaba cikin lumana da aka shafe kusan shekaru 250 ana yi inda za a rantsar da donald trump a matsayin shugaban ƙasa na 47 bayan da ya lashe zaben shugaban ƙasa a watan nuwambar da ya gabata miliyoyin amurkawa ne ake sa ran za su kalli bikin rantsuwar trump mai shekaru 78 a talabijin inda za a rantsar da shi sabon wa'adin mulki na shekaru hudu a fadar white house bayan da joe biden mai shekaru 82 zai sauka daga karagar mulki bayan wa'adi daya kusan mutane 600 ne za su halarci bikin rantsar da trump ɗin bayan da aka mayar da bikin zuwa cikin majalisar dokokin amurka saboda matsanancin sanyi wannan shine bikin rantsar da shugaban ƙasa da zaya a ciki saboda matsanancin sanyi tun bayan da aka yi bikin rantsar da ranar reagan a shekarar 1985 shekaru 40 kenan A karan farko a tarihin Amurka zababben shugaban ƙasa zai karɓi bakuncin shugabannin ƙasashen waje a ɗaya daga cikin al'adun siyasar Amurka na miƙa mulki cikin lumana. zababben shugaban amurka donald trump ya gayyaci shugaban china xi jinping da shugabannin kasashen duniya masu ra'ayin mazan jiya kamar shugaban kasar argentina habia malai da prime minister italiya giorgia meloni zuwa bikin rantsar da shi a yau litinin ana sa ran milai da meloni za su halarci bikin a washington amma mataimakin shugaban china ne zai wakilci shugaba xi jinping a taron a baya dai babu wasu shugabannin kasashen waje da suka halarci bikin rantsar da shugaban ƙasa a Amurka. Joe Biden ya kammala wa'adin mulkinsa a matsayin shugaban Amurka a jihar South Carolina a jiya Lahadi, inda ya kira ga Amurkawa da su fatan samun ci gaba mai dorewa. A jajiberar rantsar da zababben shugaban jam'iyyar Republican Donald Trump, Biden ya yi bankwana ta ƙarshe yayin da yake jihar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu waiwayi abokin aikinmu Sarfilo Hashin Gumel wanda zai gaya mana inda aka kwana game da shirin rantsar da shugaba Trump. To Malam Iro kamar yadda Bahaushe ke cewa rana ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. To wannan batu haka ke a nan ƙasar Amurka. Domin a yau ranar ashirin ga watan janairun shekarar biyar ne za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na arba'in da bakwai a nan birnin Washington DC. A aladance an sabu gudanar da wannan taro ne a kofar yamma ta Majalisar Dokokin Amurka. amma kasancewa wannan bikin rantsarwa zai faru ne a daidai lokacin da birnin washington da kewan suke fama da matsanancin wato sanyi mai ratsa bargon dan adam inda za a iya auna shi a matsayin minus 5 degree celsius hakan ya sa shugaban kasa donald trump ya bayar da umarnin a mayar da wannan biki cikin zauren rotunda da ke ginin majalisa wanda hakan shine fakarau na farko da za a iya cewa an cikin shekaru 40 an sauya wurin da ake rantsar da shugaban amurka saboda matsala ko kuma bukata ta yanayi bikin na yau zai fara ne da shugaba trump zai halarci wata kwarewa kwarai ibada a majami'ar st john sannan shi da mataimakin shi za su ziyarci fadar white house don gaisawa da shugaban kasa mai barin gado joe biden da kuma uwar gidansa jill biden an shirya gudanar da rantsuwar ta faru da misalin karfe tara da rabi na safe a amurka wato karfe uku da rabi kenan za iya cewa na rana agogon najeriya nijar kamaru chadi da dai sauran kasashen nan dake yankin wato karfe biyu da rabi ma na rana kenan agogon ghana to ganin yadda siyasar amurka ta ɗauki zafi a baya bayan zan iya cewa ya sa an tsaurara matakan tsaro ana sa ran mutane kusan dubu ɗari biyu da hamsin za su halarci wannan biki na rantsuwa ciki har da tsoffin shugabannin ƙasa kamar barack obama george w bush da kuma bill clinton haka zalika manyan 'yan kasuwa na zamani irin su elon musk jeff bezos da kuma mark zuckerberg su ma za su halarta bikin dai zai samu wakiltar wasu mawaka inda za su gudanar da kuma za su rera waƙoƙi masu daɗi da kuma don su nishaɗantar da mutane kamar yadda duk irin wannan biki aka saba gudanarwa kuma bayan an gama dukkanin waɗannan biki da na zayyana muku za a yi ranar bata ƙare ba domin shugaban ƙasan da ya fara aiki wato donald trump zai wato saka hannu a kan wasu dokoki kimanin ɗari da suka yi daidai da alkawarin kamfen da ya gudanar ya kuma ce ranar farko na aiki a ofis zai saka hannu wannan dokoki su fara aiki a amurka to <laughs> za mu sa ido mu ga wani dokoki ne kuma ya za a karbe su a amurka har daga nan za a kammala bikin ne da babban taro akwai wani taro da za a gudanar a nan wato babban filin taro na capital one arena da ke nan cikin tsakiyar birnin washington dc wanda idan za ku tuna a takin kamfen ɗin trump akwai kungiya ko kuma gangami da ake kiran shi make america great again wato su ne za su yi wannan gangami da suka kira shi victory rally wato wannan taro ne na samun nasara a gaida dan mutan gumal ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ga Zahara da kashi na biyu na labaran duniya. Yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki a jiya Lahadi, kuma da alama za a tsagaita faɗan na makonni shida tun bayan da aka shafe watanni goma sha biyar ana gwabzawa a Gaza, inda aka kafa matakin sakin ɗimbin mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su, ciki har da wasu mata uku da aka sako su a sa'o'in farko na sulhun. yarjejeniyar ta fara aiki da misalin karfe 11 da minti 15 na safe agogon kasar kuma sa'o'i da yarjejeniyar ta fara aiki ayarin motocin kungiyar agaji ta red cross suka nufi gaza tare da samun nasarar karɓo romi gonen ya shekaru 24 da emily da mari mai shekaru 28 sai kuma doran stanbricha mai shekaru 31 da sanyin safiyar yau litinin isra'ila ta saki fursunoni falasdina guda 90 sa'o'i bayan da aka sako 'yan isra'ilan mata uku manyan motocin bas dauke da fursunonin sun fito daga kofar gidan yarin opa na isra'ila kusa da birnin ramallah da ke yammacin kogin jordan Kafar TikTok ta ce za ta ci gaba da aiki a Amurka bayan da shahararren dandalin ya dakatar da manhajar a ƙoƙarinsa na mayar da martani ga sabuwar dokar kotun kolin Amurka na haramta amfani da manhajar a ƙasar. Sai dai idan kamfanin da ya mallaki manhajar wato ByteDance ya amince da siyar da manhajar kafin ranar goma sha tara ga watan Janairu. To a gaida Zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake shiga babin rahotanni inda za mu ji ta bakin Dr. Muhammad K. Hassan wanda ya sha ganin bikin rantsar da shugaba a Amurka. Amma na fara ne da tambayarsa yadda shi da sauran Amurkawa suka shirya ma wannan biki na rantsar da Trump a karo na biyu sai ya ce. Eh to su Amurkawa duka dai ana murnan cewa an yi zaɓe kuma za a kawo shugaban ƙasa magoya bayansa suna murna sosai musamman 'yan jam'iyyar Republican Party sannan kuma 'yan eh, jam'iyyar 'yan adawa Democrats ah, suna bakin ciki yadda suka faɗi zaɓe bayan yadda suke ganin cewa bai kyauta ba inda ya ta cewa an yi rigin ɗinsa shi ya ci zaɓe. Wani abun kuma tarihi da za a kafa yau idan Trump ya dawo shine yana cikin shine na biyu a cikin tarihin shugabannin ƙasashen Amurka wanda suka taɓa yin shugaban ƙasa suka faɗi zaɓe na biyu suka dawo kuma suka sake tsayawa suka ci. Banda shi sai shugaban ƙasa da aka yi 1884 grover cleveland ya faɗi zaɓe 1888 sai 1892 kuma ya sake tsaya ya sake ci so uh, wannan ma wani tarihi ne ya sake maimaitawa To ganin cewa wani sanyi mai tsananin gaske ya sa alatilas za a kaddamar da wannan bikin ne a wani rufaffen dandali don haka za a soke wasu daga cikin shagulgulan har ma da wani fareti sabanin yadda aka so saboda rabon a yi wannan biki cikin rufaffen dandali tun a shekara ta 1985 yaya kake ganin amurkawa za su ji a ransu eto eh gaskiya da yawa magoya bayan shugaba trump sun ciko gari sun yi cincirondo sun so a ce a wannan abun a waje aka yi shi yadda aka saba amma rabon da a yi biki a cikin zauren majalisa tun 1985 a rantsar da shugaba Reagan na biyu to da yawa sun zo daga wajaje daga nesa yana da magoya ba masu son sa kwarai sun zo kuma dai ba su ji daɗin cewa za a yi wannan abu a ciki ba banda su a waje duk da haka kuma amma dai ba zai hana su su je su yi cincirindo a gaban majalisa ba a nan gaban majalisa shine kamar equivalent na eagle square suna da su ma filin su ana ce masa national mall to za a ga mutane sun yi cincirindo sosai a nan national mall din yaya ka kalli akalla ɗaya daga cikin bukukuwan kaddamar da shugaban amurka a baya ko ko a takaice yaya akan yi wannan bikin ne to dama ko a baya bikukuwan ana yi ne a gaban majalisa nan stairs din capitol a majalisan dokoki a gaban nan wajen ake rantsar da shugaban kasa saboda sanyi yanzu aka dusan kankara ya kwana yana zuba ana tsammanin temperature zai kasa sosai to abin za a yi shi a ciki an daɗe ba a yi haka ba shekara wajen arba'in da suka wuce rabon da yi wannan so wannan wani canji ne da yawa da sun so a ce har da shi kansa shugaba trump saboda yana son a ce jama'a sun fito yana yawan kurari da yawan mutane da suka zo ko ralinsa ne ko rantsar da shi so wannan abu ba zai ji daɗin cewa yanayin weda ya lalata masa ah, biki wanda yake da ya so a ce ya fito yana cewa ai wannan bikin ma ba a taɓa yin irinsa ba a duniya da yawan mutanen da suka zo amma duk da aka ba ma da tsammanin mutumin na eh, eh, sabon shugaban ƙasa zai ce lalle lalle duk da ana sanyi da sauransu mutane sun fito masa murna da sauransu. Dr. Muhammad Hassan kan wa'adi na biyu na Trump. To kafin mu ci gaba, ai ya kamata mu kawo muku takaitaccen tarihin Trump yanzu. Maryam Dauda gare ki. Donald Trump ya ce ya samu goyon baya na tarihi daga Amurka masu kada kuri'a shi ya sa aka sake zabensa wani wa'adin shugabanci. Ina so in gode wa jama'ar Amurka saboda gagarumar karramawa da suka mini yayin da suka zaɓe ni na zama shugaban ƙasa karo na 47 da kuma 45. kuma ga kowane ɗan ƙasa zan yi muku gwagwarmaya da iyalanku da kuma makomarku a kowace rana ta duniya zan yi muku gwagwarmaya iya bakin na ba zan huta ba har sai mun samar da amurka mai ƙarfi mai zaman lafiya da wadata wacce iyayenmu da ku suka cancanci samu Sake zama shugaban kasa da Donald Trump ya yi na nuna cewa shi wani mutum ne da baya haƙura da neman abin da ya sa a gaba. A gani na mutum ne mai zurfin tunani da ƙwarin gwiwa kan abin da ya sa gaba. Ross Butner da Susan Craig, 'yan jarida ne masu binciken kwakwaf na jaridar New York Times kuma mawallafan littafin Lucky Loser, waɗanda suka bayyana yadda Trump ya zama hamshakin mai kuɗi da ƙoƙarin kansa. Sun a farkon shekarun 1980 bai cika amincewa da mutane da ke da ƙwarewa a ko da wani fanni ne ba. a kodayaushe yana watsi da ra'ayoyi ko shawarorinsu. An rubuta sunan Trump da manyan harfa masu launin zinari a gine-ginensa. Darajar dukiya da kaddarori da ya mallaka miliyan 200 ne a lokacin da jaridar New York Times ta yi hira da shi. Amma shekaru goma bayan haka, a lokacin da ya yi hira da shirin 60 Minutes, ya bayyana cewa darajar kaddarorin ta ƙaru zuwa dala biliyan ɗaya. amma duk da wannan nasarar ya fuskanci matsaloli kamfanonin sa sun shigar da korafin durkushewa ga banki har su shida jama'a maza da mata a hukumance ina bayyana cewa zan fito takarar shugaban kasar amurka kuma za mu sake maido da martabar kasar mu gaba gadi ba tare da wani noke-noke ba wajen bayyana abin da ke ransa Idan Mexico ta turo 'yan ƙasarta ba nagari take turowa ba, su ne ke kawo miyagun ƙwayoyi suna shigo da manyan laifuka masu fyaɗe. Trump ya naɗa alƙalan kotun ƙoli guda uku waɗanda suka taimaka aka soke dokar da ta ba da 'yancin zubar da ciki a matakin tarayya. A farkon shekarar 2020 annobar cutar covid-19 ta zama babban kalubale ga trump yayin da sama da amurkawa miliyan tara suka kamu da cutar kuma adadin waɗanda suka mutu ya haura dubu biyu da talatin masu kada kuri'a a watan nuwamban wannan shekarar sun zaɓi joe biden a matsayin shugaban ƙasa bayan da ya sauka daga mulki trump ya fuskanci tuhume-tuhume da yawa ya kuma kasance tsohon shugaban ƙasa na farko da aka samu da laifi. amma duk da haka sai ma ya ƙara farin jini ya tsira daga yunkurin kisa lokuta biyu a shekarar da ta wuce Allah na da wani shiri na musamman don Trump kuma ya tsira ne saboda wani dalili ko don cimma wani abu siyasar amurka dai bata kara zama daidai ba tun bayan da donald trump ya shigo fagen kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta littafin the art of the comeback zai dawo kan karagan mulki bayan da ya samu gagarumin nasara a tarihin amurka a gaishe ki to game da ɗan takaitaccen tarihin mataimakin trump wato jd vance ga zahar aminu fage jd vance kenan mintuna kaɗan bayan an zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasar amurka bayan samun wannan gagarumar nasara tarihin siyasa amurka ta aiki wajen farfado da tattalin arziki mafi girma a tarihi. Ba a Jackson, Kentucky aka haifi Vance ba, amma yana kiran jihar a matsayin gida. Lokacin da na nemi auren matata, na ce mata ina da bashin kuɗin makaranta na karatun lauya har dala dubu ɗari da ashirin da wani filin makabarta a gabashin Kentucky. Yana yawan zuwa dan tare da kakarsa mamau. tana yawan kawo shi wannan tsaunin don ya ga yadda ake rayuwa a nan kuma da alama yana sha'awar irin rayuwar an haifi jd vance a middleton da ke jihar ohio kuma ya girma a hannun kakarsa mamau tana da tsauri jd hamil lokacin yana amfani da sunan mijin babarsa ya lashe zabensa na farko a matsayin mataimakin shugaban ajinsu a makarantar sakandare da ke middletown jd vance ya yi aikin soja sannan ya kammala digirinsa na farko a jami'ar ohio state daga nan kuma sai ya tafi jami'ar yale inda ya haɗu da matarsa usha cilkuri vance ya zama sananne a shekarar 2016 bayan da wani shirin fim ɗin sami suna hillbilly elegy ya yi fice an yi fim ɗin ne akan rayuwar ma'aikata a amurka you gotta decide you want to be somebody or not da goyon bayan tsohon shugaban amurka donald trump jd vance aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dattawa daga ohio kuma bayan shekaru biyu jd vance to be the next vice president of the united states trump ya zaɓi vance a matsayin abokin takararsa amma sun fara ne da rashin jituwa saboda a baya vance ya kira trump da mara aminci kuma ya yi ikirarin cewa shi ba zai goyi bayan Trump ba. Amma yanzu a matsayin wanda aka zaɓa, manufofin Vance suna da alaƙa da Trump. Na tsammanin akwai matsaloli da aka samu a zaben 2020, shi yasa Donald Trump ya faɗi zaben. Vance ya yi ƙaurin suna wajen adawa da China da bashin Asiya. Yayin da yake amsa tambayar da aka yi masa akan rikicin Isra'ila da Hamas, Vance ya ce, Kamala Harris ta ce ta damu matuka game da asarar rayukan fararen hula, amma duk da haka ta ki baiwa Isra'ila makaman da zai ba su damar rage asarar rayukan fararen hula. Vance zai zama mataimakin shugaban ƙasa yana da shekaru 40, mafi ƙarancin shekaru a tarihin Amurka. A gaishe ki, to ba mamaki masu sauraro za a so jin fashin baƙi kan tasirin alƙawuran da Trump ya yi. da kuma yanayin jami'an gwamnatinsa da ke tafe. Kan wannan abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tuntuɓi wani masanin siyasa da zamantakewar Amurka tsohon farfesa a jami'ar Bethel da ke Minnesota, Amurka, farfesa Samuel Inuwa Zalanga, wanda ya ce. Demokradiyya ana zaton cewa za a zaɓi mutane ba wai don saboda ko sun san wani ba amma saboda sun cancanci mukamin da za a ba su ba wai lallai ne ko suna da wani dangantaka da wanda yake shugabanci ba to amma abin da muka gani dai ya faru yanzu shine shi sabon shugaban kasa na Amurka ya zaɓi musamman kamar mutane ne wanda abokansa ne waɗanda ra'ayinsu ya zo ɗaya wannan abin da yake ya bambanta da wani shugaban kasa na da na Amurka Abraham Lincoln da ya tashi bai zaɓi mutane wanda za su taimake shi shugabanci kan mm-hmm. zaɓi mutane masu ra'ayi daban da nasa ko kuma mm. daban tsakanin su. domin mm-hmm. yana so ya sami fahimtar abin da yake mutane suke tunani gaba ɗaya ba wai kurin na wasu mutane wanda kurin kamar ra'ayinsu ya zo ɗaya da nasa ko kuma mm-hmm. ah, jami'an kurin ba. Yaya batun su duk da cewa akwai dangantaka ko kuma kusanci tsakanin shi da su ah, yaya kake kallon su da kuma irin aikin da ke gaban su musamman ma a ce ƙasa kamar Amurka. wacce take gaba a fannoni da dama a duniya har da siyasar kanta. Wannan tambayan ya shafi kalman da maganar da na faɗa da akan cewa babban abin da ya bambanci mulki a zamani na yau shine ba kamar zamanin da ne wanda in mutum sarki ne ko kuma attajiri ne sai kawo attajirai yan uwansa ba babban abin shine tun yana da cikakken kwarewa wanda zai iya yin aikin to amma babu a ƙarƙashin wannan gwamnatin mutanen mafi yawa wanda aka zaɓe su ba su da wani kwarewa saboda haka wannan ana zaton zai kawo damuwa domin ba kaɗai amerika ba ne wasu abubuwan da za su yi aiki a kai ya shafi duniya ne ma gaba ɗaya ko kuma zai shafi duniya gaba ɗaya wannan kuma ya kai mu ga tambayar mu ta gaba wacce take da alaka da wannan domin gangamin yakin neman zaben Trump ya tafi da cewa make America great again wato a sake ɗaukaka Amurka. Ya kake kallon cika wannan alkawari kana ganin za a cika wannan alkawuran da ya yi a lokacin zaɓe zai yiwu? Zai yi wahala a cewa zai cika waɗannan alkawuran da ya yi lokacin zaɓen kuma na san 'yan siyasa suna da 'yanci za su iya yin magana yadda suka ga dama. to amma ga wanda ya yi nazarin rayuwar ɗan adam wani abu ne daban ba wai kurin za ka faɗi magana ba ne duk wani maganan da ka faɗa za a bincike shi misali in an ce wai make america great again ba america kurun ba ne kowace ƙasa wanda akwai jari hujja ba kaman ƙasa ɗaya ba domin abin da zai sa wasu su riba shine zai sa wasu wata rana su sha wahala in ka zauna ka duba hakan nan amma waɗanda ba su fahimta ba za su ɗauka kurun hakan ne za a iya yin shugabanci yadda zai kawo ci gaban kowa amma sau da yawa mun san cewa misali kamar alƙawarin da ya na haraji kamar ya rage haraji musamman kamar zai taimaka ma mutane ne a tajirai amma ba talakawa ba bisa ga nazari cewa wannan abin ba zai kawo zai kyautata rayuwar kowa da kowa ba da kuma yana maganan cewa yanzu ba daga gobe za a so mu kokarin koran mutane wanda suke zama a ƙasar nan wanda ba su da cikakken takardu na zama shi ma wannan wani abu ne kuma mutane suna cewa in an kori wa'annan mutanen zai kawo wani damuwa wajen tattalin arziki kuma amerika tana da shugabanci da take a duniya wasu ba za su so ba amma a duk inda aka zaga duniya dole ne da a samu wasu suna da iko fiye da wasu to ni babban damuwa na shine idan Allah ya baka iko ko ya baka mukami ka rike shi da amana ka girmama mutuncin dan adam ko ya kama da kai ko bai kama da kai ba kuma ko da akwai bambancin ra'ayi a yi shi cikin mutunci ba wai kaman a wulakancin mutum ba. Farfesa Samuel Zalanga kan wa'adin Trump na biyu. To menene hasashe kan tasirin gwamnatin Trump a wannan wa'adi na biyu? kan wannan na tuntubi wani mai sharhi kan al'amuran siyasa da zamantakewa da ke london malam yunani muhammad shibkau gora wanda ya ce to malam ibrahim kafin in yi maganan tasiri ina son in jajjada maka tarihi da ke dauke da wannan wa'adi na biyu na shugaba trump to in ka duba ba za ka ga cewa an sha shayi mashi zagon ƙasa sosai wanda aka kai shi kotu aka yi shari'o'i da dama ba ɗaya ba ba biyu ba duka kuma allah ya sa ya nasara da su da ya nasara da su kuma suka so su ɗauki rayuwarsa Allah ya sa ya ƙetare rijiya da baya ba ɗaya ba ba biyu ba ya ci gaba da yakin neman zaɓe har Allah ya sa ya yi nasara wanda a yake nasarar da ya yi ba a taɓa yin ta ba tun lokacin shugaba Ronald Reagan. To menene tasirin gwamnatin? In muka koma kuma ga tasiri to wannan gwamnati gaskiya za ta yi tasiri kan zamantakewa baki ɗaya ga dukan duniya saboda ra'ayinta na rashin amincewa da luwaɗi da canza jinsi daga mace zuwa namiji wanda 'yan sassauci masu ra'ayin sassauci wato leptis suka so su kawo a ƙasar afirka sannan na biyu za ta yi tasiri kan tattalin arziki inda kowa ya san cewa ba zai amince ma ƙasar china ta kawo kayayyakin ta ba ta jibge a ƙasar amerika ba tare da ta biya haraji ba so kaga za a tafka rikici tsakanin ƙasar amerika da china wanda yake shugaba trump ya nuna damuwarsa yadda kowa yake ɗauka amurka ya zo ya jigi kayan shi ba tare da an biya haraji ba ko an bi ka'ida ba. Na uku za ta yi tasiri kan sha'anin tsaro. Misali, kaga tun kafin a rantsar da shi yanzu an tsagai da wuta a gabas ta tsakiya tsakanin ƙasar Isra'ila da ƙasar Falasɗinu. Inda yanzu haka an saki waɗanda aka yi garkuwa da su farko in je Falasɗinu zuwa ƙasar Isra'ila. sannan kuma zai kasance ya nemi sulhu da zaman lahiya tsakanin ƙasar rasha da ƙasar ukraine inda yake son ya tabbatar da cewa yakin ya tsaya a takaice amurka ba za ta so ta yi yaƙi da kowace ƙasa ba ko ta kai ma wata ƙasa hari ba ko ta aika sojojinta wata ƙasa To Malam Yunana a yayin da hakan zai burge masu ra'ayin riƙau su kuma masu ra'ayin sassauci ba fa lallai su ji daɗin wani al'amari ba. hasali ma tuni suka fara zanga-zanga kan wannan kaddamarwar baka ganin suna da hujja malam ibrahim <laughs> ah, ka san an ce sarki goma zamani goma kowa ya ga rawar da suka taka shekara hudu da suka wuce yunana shifkau gora dan najeriya mazaunin burtaniya ke tsokaci kan wa'adin trump na biyu to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin zahar aminu fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da mu dadi balawi sai kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a ci gaba da kasancewa da mu don jin labarai kan wannan biki na rantsar da sabon shugaban amurka tsohon shugaba donald trump